muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci har zuwa wannan rana a cikin wannan wata mai alkurma wannan wata mai garaɓasa da albarka da Allah subhanahu wa ta'ala yake minnin kaladan bayi a lokacin da suka yi ayyuka na alkhairi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko muna addu'a muna roƙonsa ya ba mu ikon ayyuka na gari ya kuma ba mu ikon dacewa da abin da Allah ya jere shi Allah subhanahu wataala ya yanci ya mu daga wuta zuwa aljanna ya gafarta mana mu da iyayenmu da zuriyar mu da mu da yan mu da sauran musulmai baki daya muna karatu a ƙarshen kusan suratul kusan ƙarshen suratul hujurat wadda wannan sura mun karanto ta daga farkon ayanta zuwa da muka tsaya wadda ayoyinta sun kunshi bayanai da koyarwa da tarbiyyantarwa tarbiyyantarwa ilahiya fi tarbiyyantarwa ta wacce ta fi daga Allah subhanahu wa ta'ala tarbiyya wacce Allah subhanahu wata'ala ya tsaya da ita wajen nusar da muminai zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amaloli da kuma tabbatuwa akan kyawawan ɗabi'u da tabbatuwa akan kyawawan mu'amaloli wadda Allah subhanahu ta'ala ya tsaya da ita domin ta zamanto wato darussa muhimmai an cizga daga ita sannan kuma an yi koyi an aiwatar da su a cikin rayuwa ta yau da kullum wannan sura muhimmancinta ba zai misalci ba sannan kuma ba za a iya kare bayani a kanta ba matukar al'ummar musulmai ana raye domin a kowace aya a cikin surar ana iya ɗaukan darusar da za a iya cinye lokaci ne tsayi ba a kama cikin darussa daga cikin ayoyinta ba don haka dai kawai a taƙaice ana iya taƙaita bayanai ne kawai ga kowace aya da aka wulga da ita sannan kuma aka ɗau babban abun da ya fito fili na zahiri babban abun da ya fito fili na zahiri daga jikin aya amma abubuwa da yawa wanda malamai ke bayyanawa za ka ga an yi wallafe-wallafe littattafai masu yawa an wallafa su mawallafa daban-daban masu yawa a zamuna daban-daban sun yi rubutu a kan ayoyin suratul hujurat saboda muhimmancin su da abin da suka kunsa su wani sura kan sa mutum ya samu nitsuwa a duk lokacin da yake karanta ta don zai ga cewa lallai abubuwa da yawa na rayuwa a sunan Allah subhanahu wataala ya yi bayani sannan magance matsalolin rayuwa musamman irin rayuwa da muke ciki a yau hanyoyin magance matsalolin da kuma hanyoyin da suka dace a mu'amalanci juna a cikin wato rayuwa babu abun da Allah subhanahu wataala bai bayyana a wannan sura ba saka muna godiya ga Allah subhanahu wataala shi ba mu daman duba waɗannan ayoyi a wannan wata mai albarka a wannan wata mai alhurma a irin wannan lokaci a karatun da ya gabata mun kai aya ta goma sha shida ne a cikin wannan sura sama ayoyinta goma sha takwas ne haka za mu tashi aya goma sha bakwai mu zuwa aya ta goma sha takwas insha Allah ta'ala zaka aya ta goma sha bakwai a cikin sukin ita ce inda za mu tashi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yamunnuna alayka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نعم Allah subhanahu wata'ala ce yamunnuna alayka an aslamu suna maka gori suna goranta maka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam an aslamu wai don sun musulunta wannan aya malamai suka ce suna ganin dalilin saukanta shine dalilin banu asad banu asad sun musulunta suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam katina larabawa sun yaƙe ka amma mu ba mu yaƙe ka ba sannan mu mun musulunta sannan mu mun ba ka dukkan gudunmawa sannan mu mun yi kaza mun yi kaza mun maga kaza mun maga kaza sai ka ce gori suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wai don sun musulunta sun yi wa musulunci hidima to suka faɗi wannan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya sai ya munnuna alaika an aslam Wasu na maka gori don wai musulinka. Allah ta kul ka gaya musu da ake munnu alayya islamu kar ku tsaya kuma gori wai don kun musulinka. amma ni za ku goranta wa musuluncin ku ba balillahu ya munnu alaikum Allah shi ne zai muku gori an hada balillahu ya munnu alaikum Allah shine zai muku gori an hadakum bil iman saboda ya shirya da ku zuwa ga imani ai mutum ya yi sa'a ya dace Allah ya shirya da shi zuwa ga ya musulunta har ya yi imani wannan ba karamin falala daga rabasa ne Allah ya masa ba ba wai shi ne zai zo yana yi wa Allah gori cewa ya musulunta ya yi kaza ya yi kaza saboda haka shi abin alfahari ne abun ya yi gori abun da ya faɗa ba a balillahu ya munnu alaikum Allah shi ne zai yi muku gori an ku lil imani saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in sadiki na in har kun kasance gaskiya kuke baki cikin musulunci wannan aya tana nuni zuwa ga abubuwa daban-daban na farko Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da mutum ya musulunta ko ya yi sa'a aka haife shi cikin musulunci tabbata wannan ba karamar kalala ba ce da Allah ba shi da wani zaɓi da Allah ya dama ce bar mutum ya rayu bisa kafirci ya rayu bisa bata ya rayu bisa fasikanci ya rayu bisa shashanci ya rayu bisa abin da ba daidai ba amma sai Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mutum zuwa ga daidai ya masa ni'ima ni'imar musulunci ya sanya shi zama musulmi sannan kuma musulmi na kwarai ya sanya shi zama cewa musulmi wanda yake sallah wanda yake ibada wanda yake bautar Allah ya sanya shi zama cewa mai tunanin cewa zai tsaya a gaban Allah bayan ya mutu ya sanya shi zama cewa mai kiyaye amana ba mace amana ba ya sanya shi zama cewa mai gaskiya ba makayyaci ba ya sanya shi zama cewa mai tabbatar da suka alkawari ba mayaudari mai karya alkawari ba wannan abubuwa idan Allah ya mutum baiwa da wannan to ba alfari zai ba illa ya gode wa Allah da Allah ya masa wannan baiwa ya kuma tabbata cewa baiwa ce daga Allah domin watakila Allah ya nufe shi mai da rahamarsa baka ya munnuna alaika an aslamu wai suna maka gori don sun musulunta sun zo suna maganan cewa a'a sun musulunta sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a wannan ke nuna cewa duk wani wanda ya yi wa addinin Allah aiki to ya yi aikin domin Allah kuma ya gode wa Allah da ya ba shi daman yin aikin idan Allah subhanahu ya kaddara masa ba da taimako wajen gina masallaci ka gode wa Allah da ya baka wannan dama ya kuma baka arzikin ya kuma hore maka zuciyar yadda ta bayar har bayar domin a gina masallaci haka in Allah ya ba ka daman kai da kansu ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka ciyar da wasu miskinai ko talakawa ko ka ba da abinciki fi sabilillah to ka goge wa Allah da ya ba ka daman yin wannan aikin domin Allah domin da Allah subhanahu wata'ala bai ka dama ya zaɓe ka aikwai da yawa daga cikin jama'a wasu suna so su yi Allah bai ba su dukiyar yin ba sai kuma Allah ya baka dukiyar yin kuma ya baka daman yi din a kenan Allah shi ne zai maka gori da ya ba ka daman yin haka ba kai ne za ka yi wa Allah gori mu muka gina musu masallaci mu muka sa 'ya'yansu a guri kaza mu muke ciyar da su abinci mu muke ba su abinci mu muka yi kaza a in dai ka yi domin Allah sannan kuma babu wani tsageranci dai akwai inda ake takawa mutum birki idan ya zo da tsageranci misali al'umma sun taimaka wajen karatunsa ko sun taimaka wajen ciyar da shi ko sun taimaka wajen tarbiyyarsa sannan shi kuma da ya taso sai ya ɗauka wata dama ce kawai ta kansa ya rayu ya girma ya yi abin da yake so ne zo zai zo da to a nan ana cina masa wannan ba gori bane a ce masa mai da hankali wannan al'umman su suka tarbiyyantar da kai su suka biya kuɗi kai karatu ana ina lokacin su suka yi maka tarbiya su suke haɗa kuɗi a ɗinka maka kaya lokacin da ya rasu in mutum zai zo da tsigiranci ya halatta a tana shi wannan ba laifi bane kuma ba gori bane idan har ya zo da abubuwa na tsagawa ko kuma ya zo da wasu abubuwa na ba daidai ba don a taka masa birki daga tsagawa zuwa ga ya fahimci batar da al'umma ta yi masa ya kuma fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya rufa masa asiri ta hanyar samar da masu tausayinsa lokacin da bukatar a ji tausayinsa ga irin wannan yanayi ana iya tuna masa ni'imar da Allah ya yi masa domin ya gamsu ya koma cikin ruwan hayyacinsa irin wannan yanayi wannan ba gori bane bal tunatarwa ne gurare da yawa alqur'ani Allah subhanahu wataala yayi irin wannan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa aghna duk wa ina abubuwa da makamancin su na ayoyi da ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko wasu gurare da bayanai to zaka ga suna nuni zuwa ga cewa na mutum zo da tsagawa da girman kai bayan da kuma ya riski falala daga gurin mutane ko wajen tarbiyyarsa ko wajen karantar da shi ko wajen wasu abubuwa to dole ne a cina masa baya liyahlika man halaka an ce wa yahya man hayya an bayyana in ya ga dama shi ya san an masa in zai ci gaba da halaka da tsagawa wannan ya rage nasa zai yi ta ne bisa tsaici domin an san cewa ya san an san matsayinsa kuma an san wato tarihinsa ba kuma an yaka don gori ba sai don a nuna masa cewa Allah ya masa rufin asiri haka Allah subhanahu ta'ala ce mun nuna alaika an aslamu suna gori gare ka kawai wai don sun musulunta yin gori ga musulunci ko yin gori ga wani aiki da mutum yake yi domin Allah wannan laifi ne misali mutum ya zo yana tunanin cewa ya kaza da yake ba su taimako ya fata ko ba da taimakon da yake a gina kaza ya fata ko ba da taimakon da yake ko ba gaira ba dalili ba ya ba da taimakon ne an cinye kuɗin ba ba kuma ya ba da taimakon ne aka kalwantar da kuɗin ba in ya ba da taimakon ne don a biya malamai ko don a jina makaranta sai aka kalwantar da kuɗin a wannan kuma wani abu ne daban in yace ya kina ba zai saki bayarwa ba wannan kuma yana da hujja amma in dai ya bayar ne kuma aka yi aikin addini yadda ya kamata sannan kuma yazo yake gori to wannan laifi ne wannan laifi ne mai girma shine abun da wannan aya take nuni nuna alayka an aslamu lokacin da suke gayawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su masa kaza ba ba su ci mutuncinsa ba sannan ma kuma sun yi ta taimakonsa sun yi ta baki haɗin kai sun yi ta masa kaza sun yi ta masa kaza to waɗannan abubuwa idan har mutane su tabbata akan wannan to lallai laifi suke yasa ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawa shi yasa Allah subhanahu a abin tarihi yake nuna mana wato farawa yadda suka tari annabi sallallahu alaihi sallam suka girmama shi suka tari sahabbansa suka girmama su amma ba su yi gori ba daga ƙarshe an tsarawa Allah subhanahu ta'ala ya yage su a cikin alƙur'ani ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه بان الله سبحانه وتعالى يا يبي مهاجري للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله التي أولئك هم الصادقون سيدي أنصارا يتي والذين تبوأوا معنا وإن muhajirai lokacin da aka zo mana bayan yakin hunayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dukiya ga muhajirai dukiya mai yawa lokacin da ya ba su dukiyoyi ya raba ya raba ya raba sannan ya ba wa waɗansu waɗanda yake jawo hankalinsu zuwa ga musulunci da kuma sanin daraja da alfarma ta musulunci su ma ya ba su kyautu tumaki sai wasu munafukai suka zagaya a madina suka cewa an sarawa kun gani ko abinda ake gaya muku shi wannan ya zo ne ya ƙara ƙarfi ya ƙarfafa mutanensa su ƙwace mulkinku na madina su kwace garinku sannan kuma su je su kwace mulkin makka su zama su ne shi ne shugaba a doron ƙasa har yanzu su gamsu cewa annabi sulalai suna shi ne shugaban duniya gaba ɗaya ba su suna ga sai an shiga mulki ne tukunna ya zama shugaba Allah wata wata'ala yana masa wahayi ai magana ta kare mala'ika jibrilu ke saukowa da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya gina shi bisa tarbiyya masu kyau da ɗabi'u masu kyau kuma Allah ya tabbatar a alƙur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim sannan Allah ya zace shi ya shi manzanci aka saukar da alqur'ani gare shi kai babu darajar da suke wannan gaba Allah ya shi manzo kuma ya shi khatamun nabiyyin dukkan mutane ahlul kitab sun yi kwaɗayin a ce ahlul kitab khatamun nabiyyin ya fito daga cikin su sai Allah ya aika khatamun nabiyyin daga cikin larabawa Wani yana daga cikin abin da hana wasu masu yi imani hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum humul haqq wato hasada kawai daga karan kansu bayan gaskiya ta bayyana gare su lokacin nan munafukai suka je suke ziga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wannan ganima da ya ga wa'incan mutane muhajirai wannan ya bar ansarawa da ba su abu mai yawa irin yadda ba muhajirai ba me yasa yayi haka yana so ne ya tafafi jama'arsa su kwace mulki wannan aiki ne na munafukai a zagaya a tari mutum da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba gurin su daga suka sare shi an sarawa suka ji wannan bayani sai so mashi ga jikin su kuma maganar da gaske ne magana ta zama ta shiga jikin an sarawa wannan magana ta ratsa su domin sun lura cewa lalle ya fi tara ɗumbin dukiya ga muhajirai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ba wa dukiya sai suke ganin cewa sai wannan magana ta kusa sai tasiri ka san maganar munafiki ita haka take dan munafiki yana so ya ratsa ka da gulma ko manci ko ya raba ka da wani. ya san irin bayanin da zai maka munafiki kenan kuma zai iya rantsewa da Allah domin shi ƙarya a gurinsa ba matsala ba ce munafiki baya tsoron ƙarya kuma ba shi da damuwa ga da ƙarya kuma zai iya rantsewa da Allah akan magana da shi ba ta cewa ƙarya yake faɗa don haka munafikai suka ratsa waɗannan mutane Eh, da maganganu har magana ta soma tasiri a cikin ansarawa da magana ta soma tasiri a cikin ansarawa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wancan kaso ɗin ya raba ya bawa muhajirai kaso mai yawa saboda dalilai da yake da su farawa aka sa musu shubuha aka jefa musu maganganu miyagu marasa kyau da Allah subhanahu wata'ala ya tashi tsarkake annabinsa da kuma tabbatar da ƙarfin musulunci sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa ga abun suke yi kuma ga abunda. da ansarawa suke rayawa labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ad ibn ubada yana daga cikin zu'ama'ul ansar yana daga cikin manya-manyan masu fada aji a cikin ansarawa zai ce ya rasulullah ga magana da take yaduwa a cikin mu ansarawa cewa abunan sa'ad ibn ubada ya ce masa ga magana take yaduwa a cikin cewa ka karfafi mutanenka ka ba su abubuwa mu kuma baka ba mu ba yace ya ka'ad yace ya kai ka'ad kai kuma menene ra'ayinka akan wannan yace ya rasulullah ni ma ina tare da mutane na gaskiya ina tare da mutane na akan wannan ra'ayi yace haka ne ce eh, kwarai kuwa ba boyewa don ba munafiki tattare da shi yace yana tare da mutanensa akan wannan ra'ayi yace to yanzu ka je ka tara ansarawa gaba ɗaya zalla kar wani mutum ya shiga cikin su su sadi bin ubada ya tafi aka tara ansarawa zalla ma'ana ansarawa mutanen madina waɗanda suka karɓi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karɓi bakuncin sahabbai lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina mutumin madina su ake cewa ansari mutanen madina su ake cewa ansarawa ɗaya daga cikinsu zai iya ba da gonarsa wa wani mutum wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina zai iya ba da rabin gidansa wa mutumin da ya yi hijira daga makka zuwa madina haka suka rayu suka karɓi muhajirai suka ba su dukkan hospitality ma'ana kara da duk abin da suke bukata da suka ba su wannan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda an farawa sun karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karɓi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga labari ya zo ga abin da aka yada wa an sarawa ma'ana mutanen Madina bayan duk wancan gwagwarmaya da suka yi na taron annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama sahabbansa da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu na girmamawa amma sai gashi nan an zo an ba da abubuwa su ba ba su ba ko ko ba ba su abu mai tsaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara su gaba daya a gudiya zalla mutanen madina ce yake so su taru suka taru da suka taru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin su ce musu ya ku karauɗan sarawa alam ajirikum dullalan fahada kuma Allah bi shin ban same ku cikin bata ba sai Allah ya shiryar da ku dalilin zuwa na an sarawa a nan ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gori ba cewa ai mu ma mun yi kaza mun yi kaza yace musu alam ajidukum dullalan fahadakum Allah bi shin ban same ku cikin tsaka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da ku da zuwa na ƙwarin sai gaba ɗin suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzonsa su ne za su iya rufin gori mu ba mai ta mai gori ba Ya ce alam ajidukum mutafarriqin fa allafa Allahu bi fa allafakum Allahu bi shin ban same ku cikin rarraba ba sai ku kama yaƙi kabilun ƙau'aus suna yaƙan ƙabilun khazraj wannan ƙabila ce ya ƙi wancan su yi faɗa da wancan wa'incan gidan su kashe wancan ban same ku cikin wannan ba da rarrabuwan kai da rashin haɗuwa allafa kuma lahuri, bi sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa tsakanin ku zuciyar ku ta haɗe ku samu haɗin kai dalilin zuwa na qalu Allahu wa rasuluhu amanu suka ce Allah da manzonsa suke gori mu ba mu san komai ba yace alam ajidukum alatan fa aghnakum Allah bi shin ban same ku cikin talauci da rashin ƙarfin cikin arziki ba sai Allah ya ta ku dalilin zuwa na suka ce Allah wa rasuluhu amannu Allah da manzon su suke da karfin wato su yi gori ba wanda yake musu gori sai sai to shin kuna da abun faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzansa su suke da ƙarfin su yi wa mutum gori amma ba wanda ya ce musu gori yace qulu law kuntu la saddaqtum wa la eh, ku fada da za ku faɗa za a gaskata ku kun faɗi gaskiya kuma dole a gaskata ku Kuyi magana suka ce Allahu wa rasuluhu amannu wani riwaya na kan lillahi wa lirasulihi almannu wal fadl haka suke cewa lillahi wa lirasulihi almannu wal fadl ko kuma Allahu wa rasuluhu amanu Allah da manzonsa kadai su ce da tsarfin su yi gori ba wanda ya ce musu gori yace kulu ku fada suka shiru suka ce Allahu wa rasuluhu amanu Allah da manzonsa suke da daman su yi gori mu ba za mu iya cewa komai ba sai ce laukuntum da za ku faɗa la da kun yi gaskiya wala sujjikum wallahi da an gaskata ku shin ban fito ba ni da sahabbaina mutanen mu suka ilu suka kore mu muka rasa gurin zuwa amma kuka karke mu kuka ba mu gidaje ba a yi haka ba suka ce Allah wa rasuluhu amannu mu dai ban faɗa ba Allah da manzonsa su ne suke da daman su yi gori ba wani ne zai musu gori yace shin ba ni ne aka kafirce mun dangi na suka kafirce suka kashe wasu daga cikin sahabbaina irin su Ali Yasir suka kuje mu daga garin mu suka kwace wa sahabbai sashin dukiyoyin su wasu ma aka raba su dukiyan gaba daya irin su abunan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi aka kwace sai sa gaba ɗaya saboda zai hijira shin ba mu ne wasu aka kwace musu hatta iyalansu shin su abu salma aka kwace iyalinsa har ɗan da ya haifa shin ba mu ne aka yi mana haka ba amma da muka zo kuka ba mu gida kuka ba mu gona kuka ba mu jari kuka ba su duk abin da kuke so ba ku ne kuka sauke ni a gida na sauka gidan abu ayyubu da ansari ɗaya daga cikinku kuka sauke ni kuka karrama ni ya sauko da gidan sama ya leda ni gidan sama ba a yi wannan ba suka ce lillahi wa li rasulihi al-mann wal fadl kuma ita ku fada ba Allah da manzon sa da daman su gori mu ba zama ita mai mai wannan magana suka shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula al-hijra ba zan hijira ba la kuntu min al-ansar da na zama musulmi cikin ansarawa yace al-ansar jisar shi'a shi'ar ansarawa su ne yar ciki a jikina sauran mutane su ne babban riga wanda ake hango su a gani ma'ana wanda suke yar ciki ma'ana in mutum ya sa irin adawa ya ko kuma fanila ko mutum ya sa wata suwaita a ciki karamar riga da ake sawa best ɗinsa yau da zayar bes ɗin riga a can ciki kafin ya ɗora riga a kansa wacce wacce suke cikin da wanda riga da ya sa a baya wanne ne tafi mannuwa da shi take ɗiban gumin jikinsa take manne da shi wadda sai da ake shirya ta a jikinsa za a iya yagan ta bayan amma ta cikin sai da ƙyar ake cirewa wadda in ka ga har an cire ta ƙyar ciki to magana ta ɓaci haka ne ko ba haka ba to wacce ke ciki kusa da jikin mutum ta ciki ne ko kuma wanda aka ɗora ta baya zan da aka tsora ta ciki ko ciki ɗan ciki cikin manne da jikin mutu suke iban guminsa suka ciki kusa da shi ne ce al'ansaru ansarawa da yau su ne ɗan ciki su ne ƴar ciki a jikina mana sun fi kowa kusa da ni wannan su dukkan sauran mutane kuma shi'a wato sun zama su su ne na baya wanda za a rinka hango su a gani amma hange ne kawai amma ana neman ƴar ciki an tona a gansu su ne ansarawa yake cewa shin don isan ku ya ku an sarawa don kawai na ba wa mutane duniya da abin duniya a matar zauna yanzu ba za ku yadda ba an yarji nasu bi duniya mutane su koma da duniya da abin duniya na ba su an yarji nasu bi shaki wal mutane su koma da raƙuma da tumaki da sauran awaki da sauransu wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku kuma a ce yau manzon Allah ya zama a cikin ku da ba a Makka nake ba waɗannan muhajiran an kwace musu dukiyoyin su a Makka an kwace musu iyalan su an kwace musu komai don kawai na dau dukiya raƙuma da tumaki na ba su ku kuma manzon Allah ya zama naku yanzu ba za ku yadda ba su su tafi da abun duniya ko ku tafi da manzon Allah wannan ka zan bai muku alkhairi ba qalu suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yadda mu tafi da manzon Allah su a basu abin duniya gaba ɗaya yace a matar zauna an yarji annasu bi duniya wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu idan zan dau duniya gaba ɗaya in ba sauran mutane ko kuma na wakala ku akan imanin ku in bar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin ku ya zama naku ya zama eh, ku ne mutanen sa shin wannan bai ishe ku mutane duk duniya na ba su ita ku kuma ku tsaura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zama tare da ku wannan da yake ku suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yadda da manzon Allah mun bar duniya wa sauran mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wallahi law salaka nasu wadiyan yace na rantse da girman Allah da mutane gaba baɗayansu su za su kama wata hanya su bi wani bangare wa salakatil ansaru wadiyan ansarawa su bi wani bangare la salaktu wadiyal ansar wallahi da bangaren ansarawa zan bi wannan bai ishe ku daraja ba kaga ashe da ansarawa suka yadda ba su yi gori wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tina musu falalan da suka yi masa sai da aka gore shi daga garinsa ya tsauro ya kawo cikin su kuma ba shi kara suka ba shi daraja suka ba shi gida suka ba shi masauki suka ba shi guri ya gina masallaci amma duk da aka je tina musu yace ku faɗi wannan magana mana ku tina ku san cewa kun yi mun haka amma suka ce lillahi wa li rasulihi al-mannu fadl suka ce ga Allah da manzonsa kawai falala take kuma sannan ga Allah da manzonsa kawai gori yake su ne za su iya yin gori mu ba mu ci mai gori ba wannan ya nuna ladabi irin na ansarawa ba su suka samu darajar da babu wanda samu wannan daraja sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law salaka nasu wadiyan wa salakat al-ansaru wadiyan la salakat wadiyan ansar sai yake cewa al-ansar amsarawa da kake gani la yubghiduhum illa illa munafik. babu wanda zai yi fishi da ansarawa sai munafiki dole kaga yana fishi da mutanen Madina munafiki ne yana fishi da ansara da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kara da zaure suka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan cikakken hospitality dole kaga yana abuna ya suka bashi dukkan kara da abun da ya dace dole kaga yana Fishi da su ko yana jin cewa su ba mutane bane ko yana zagin su ko yana faɗan na ƙarfi tattare da su wannan mutumin munafiki ne babu inda ya dace da shi sai wutar jahannama annabi sallallahu alaihi ya yanke hukunci ya faɗa ya bayyana don haka ashe abin da Allah subhanahu wataala ke karantar da mu anan shine wancan abin da ya yana a tarihi da duba Hadis Ibn Kathir rahimahullah karkashin wannan ayin ya kawo bangare na wannan bayani abin da ta shafi an farawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda nan sallallahu alaihi ke cewa musu alam ajirkum zullalan fa Allah bi wa wajad wa alam ajirkum mutafarriqin Allah bi alam ajirkum alatan fa aghnakum Allah bi gaba da tana cewa lillahi Allah wa rasuluhu amannu Allah da manzonsa su ne za su iya gori mu ba mu isa mai musu gori ba mu ba mai kama mu ce mun yi kaza ba ba za mu iya faɗa ba su sun saddaka kawai sun haƙura sun yadda abin da duk Allah subhanahu wa ta'ala yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarta sun yadda da wannan wannan da suka yi ladabi suka nuna rashin gori ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa suka samu babban falala Wani ke nuna ladabin ansarawa ya sha bambam da ladabin rayuwar al'umma da yawa daga cikin mutane haka Allah subhanahu wataala ya daga darajar su da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan bayani bayan yakin Hunayn sai Allah subhanahu wataala ya sauka da ayoyi tasdiqan gaskatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ridan li af'ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuna tabbatar da yadda da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi na wajen ba da sadaka da ba da ganima da ba da tarin dukiya da mafi yawanta a ba da ita ga muhajirai Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar da wannan abun a cikin alkur'ani cewa abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam din yayi yayi daidai abun da munafikai suka zagaya suna so su cinna wuta mutanen Madina su a samar da matsala tsakanin mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsari na munafikin su wannan abun da suka yi Allah sai ya wargaza shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tara su ya zo ya yi musu bayani na gaskiya suka gamsu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke imani suke da shi imani na gaskiya suka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sun haƙura da duniya da abin da ke cikinta sun zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da sun imani sai suka ce abin da suke da shi ma za su iya ba da shi a bar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gina musu magana ta daraja ya nuna musu su su ne ya kuma nuna yana tare da su sai sa ke lauki lakan nasu wadiyan وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina za su kama tafarki guda sauran jama'an duniya su kama tafarki guda Allah sallallahu alaihi ce wallahi tafarkin ansarawa zan kama da a ce yace ba don hijira ba ba don hijira na yi daga maka na dawo madina ba sai wallahi da ni innan ya kamata ma a ce asali na ɗan madina ne da ba jin hijira na yau daga maka na dawo madina ba wani duka maganganu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don tabbatar da cewa ansarawa sun yi ladabi ba su yi gori ga Allah ba su yi gori ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dukkan kara da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya tinatar da su amma ba su yadda ba su dinga cewa lillahi wa lirasulihi al-mannu wal fadl su ringa cewa Allahu wa rasuluhu amannu wani abun da ake so kenan in Allah ya baka dama kai wa addinin Allah aiki ko da sun zo suna ziga ka su a habba ko zuwa in ba don ka gina ba za a yi ne in ba don ka gina masallacin ba da za a samu yin sallar ne kar ka yadda da waɗannan maganganun munafikai ka yi haƙuri kawai ko da wata ƙungiya ka gina masallaci ka bawa ka ba ruwan ku kawai kar ka sake cewa a dawo ma da masallacinka in ka riga ka bayar ya zama ka bayar domin Allah kar ka tada fitina ka zo kana cewa a dawo ma da filinka wani zaka ji an zo an ziga shi daga filin kaza zama naka ne da aka yi yana cewa tun da kungiyar ba kungiyar su bace ko kuma suna kaza so da ka adawa masa da filin sa duk wannan ta da zaune tsaye da fitina ka hakura da wannan filin ko shi ne kake da shi a duniya daraja da sai ka a gurin Allah sama da ka ta da fitina a zo ana tare biri filin ba zai amfani ka kawai ba ko miliyan nawa za a sai da filin ba abin da zai maka sai karin asara kuma za ka yi nadama wallahi saboda haka in ka ba da fili ana karatu ko ka ba da fili ana sallah ko ka ba da fili an gina makaranta ko ka ba da fili an gina masallaci kowace kungiya ka ba matakar suna gudanar da aikin addini in dai ba yan karasiyan addini ne wanda suke zagin sahabbai ko suke zagin addinin Allah ko ba su yarda da aqida ta ahlus sunna ba in dai ba irin wannan bane to asali bai kamata ka tsaya kana waiwayawa kana waiwaya ga abin da ka ba addinin Allah ba duk abin da addinin Allah kawai ka ba ka cewa ka bayar domin Allah kuma ka ba wa Allah kuma ka bayar kana neman kaunar lada a gurin Allah shaɗi guda in ka bayar sai Allah ya san abin da nin ka maka a gidan aljanna so da karka biye wa matsalan munafikai yan ziga yan zuwa su kawo labari da yan zuwa su kawo tara da yan zuwa su kawo kashin su ziga ka zo kana ta faɗa da addinin Allah ko kana faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ko kana faɗa da wasu jama'a wanda suka tsaya suna aikin Allah wataƙila jama'ar da kake cikinsu ba su samu yarda da karɓuwa a gurin Allah irin jama'ar da ka yi sa'a wani abu naka yake gurinsu ba sai kana wannan ɓangare amma ka taɓa ba wacce ɓangaren wani guri ko makaranta ko fili ko masallaci ko wani abu sai kai sa'a suna raya wannan abin wajen ibada wataƙila su sun fi karɓuwa a gurin Allah sama da inda ka matsale duk abin sai Allah subhanahu ala ne yake da tabbas akan wannan zaka kaga sai ka ci riba biyu kan kana da gurin da ka bayar kai sa'a masu karɓuwa a gurin Allah suna aiki da shi zaka sai ka aiki da wannan sai sa a sai ka samu gara basa wannan inda ka magale kuma dama da dube ne in an je layira wata ila, da kiyar da wani sai wancan abun sai ce sai ce sai ce sai ka da ikon Allah saboda wancan falala to ko ina sai sa ya ku jama'a a riƙe alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai a huta amma in kullu za a riƙe zaune tsaye a tsakanin jama'a da cincinu da cinna wuta a tsakanin wa'incan da wa'incan to ba za a je ko ina ba sai sa an sarawa duk abin da suka yi wa addinin Allah da duk abin da suka yi wa muhajirai da duk abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah wa rasuluhu amannu ba su da sun magana sai sallallahu alaihi ce ku faɗa ba za ku faɗa da kun yi gaskiya kuma dole a gaskata ku ba ku ne aka kore ni ko take ni ba suka ce ya rasulullah ba mu yi faɗa ba lillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadl Allah ya mana abin da ba mu yi faɗi wannan maganar ba abin da Allah kai ni'imar a haife ka kai ta ita ni'imar kawai a samar da kai a cikin koyayen halitta dubu saba'in da mahaifiyarka take dauke da su a cikin mahaifarta dubu saba'in aka zubar da sauran suka zama jini kai kadai aka zaɓi koyin da kake ciki aka rayar da kai wannan ni'imar kadai baka ita ba duk duniya in ka ba da ita fi sabilillahi ba kai wa Allah komai ba saboda Allah subhanahu wataala ya maka komai ni'imar ido ni'imar kunne ni'imar lafiya ni'imar jin daɗi ni'imar iska da Allah subhanahu wata'ala yake yaɗawa ake samu a duniya duk wannan da Allah subhanahu wata'ala yi abun da ka biya Allah kuma ba a yi shawar kawai ma aka yi ba a kuma shawarci maƙiyinta ba da an shawarci maƙiyinka wallahi ba kai zaka sha iska ba don sai za ka sha iska ya hana gidanka maƙiyinka da an shawarce shi ko kuma a ce iskar tana biyowa ta gurinsa ya raba da ka sha wahala yau wani sai iska ta doso za ta je ka kawai sai bulokin ɗinta sai ta yi can shi gidan wane da idan malam wane ku bar shi kawai yau jijjifan nan ku kara masa zuba yau kawai sai ya ga ka sai ya ganka ai wani sai ya ga ka fada ruwa ma shi danna danna ta saboda saboda bala'i eh, gaba amma sai Allah subhanahu wataala ya bar iska a hannunsa ko mutum yana so ko baya so zaka sha iska ko yana so ko baya so zaka iya samun arziki ko yana so ko baya so zaka iya hawa mashin zaka iya hawa mota zaka iya shiga gida zaka iya mallakin gida zaka iya abubuwa da yawa wanda Allah ke bada su ko dan adam baya so da Allah zai iya baka saboda haka billahi wa li rasulihi al-mann wal fadl shi yasa Allah subhanahu wataala ce yamunnuna alayka an aslamu illa tamunnu alayya islamakum ka dogana yi wa mutane alfahari in don aikin Allah da kai ne Allah subhanahu wataala sai so da ayoyi ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikin da yayi wadda munafukai suka nemi cinna wuta da ita suka jefa wa ansarawa shubha sai Allah ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya sauka ayoyin nan yace abuna lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah yace idan aka tashi ba da sadaka ya kai manzon Allah wannan fa kafin ayoyin su sauko manzana sallallahu ya raba sadakan ya ba wa muhajirai in mafi tsuka aka yi kusun kusun ake yayata labarin jita-jita da shubuha don a kawo fitina tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an tsarawa su kore shi a madina ko kuma su daina bashi abunan goyon baya to sai Allah ya warjaza munafikin munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya gaya musu gaskiya suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani manzon Allah ya nuna musu martaba daraja su ta dagu sai kuma Allah ya sauki da ayoyi sai yake nuna cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan yayi shine abin da Allah yake so kuma manzon Allah yayi daidai haka ma duk abin da munafiki ya faɗa munafiki halakakke ne haka ya faɗi abin da yake son rai ne da munafiki da abin da yake ba in dai abin da Allah yake so ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ayoyin ba sauko ba aikin da manzon Allah yayi na rabon wannan lanima ya raba ya ba da mafi tsoka da muhajirai manzon Allah yayi daidai haka Allah yake so manzala sallallahu alaihi wasallam yayi daidai haka Allah yake so sai sa sai Allah ya sauko da ayoyi yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana idan za zaka bada sadaka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko ba da kaso mai tsoka lil fuqara'i ga fakirai almuhajirina waɗannan muhajiran wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina allazina ukhriju wanda aka fidda su min diyarihim daga gidajen su aka fidda su daga wa amwalihim da dukiyoyin su ba komai yasa suka fito suka bar dukiyar suka bar gidan suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har jari su aka kwace suka ce sun hakura da shi ba komai yasa su kai haka ba illa ya bi gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ne kawai a gurin Allah da neman yadda Allah yasa suka kaura cewa gidajen su komai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu lokacin da yayi hijira ya zo garin Madina aka ce masa ga jari yace baya bukata a nuna masa kasuwa shi baya bukatar a bashi jari kawai a nuna masa kasuwa shi ya iya ya kware cikin kasuwanci kuma ya samu yadda Allah da karbuwan Allah a cikin kasuwancinsa abdurrahman bin au bai ce sayan kaya yi asara ba ko duk abin da yake so ya sayar sai ya sayar in ya sayo kaya ya kasa kawai sunan kayan ya kare kuma baya faduwa kullum sai ya fi riba kai abdurrahman bin au da zai ɗebi kasa ya ce wannan cikirwa ce to sai an zo an saya ta ya kasa ko ina a ko maimakon ka ɗiba in dai abdurrahman ya ɗiba ya ce ta sayarwa ce rabu yallahu anhu ta sai an saya ahadul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin wanda Allah ya masa albishir da aljanna tun yana duniya wanda amma rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam fi hali hayati mutum ɗayan kadai wanda ya limanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alhali manzon Allah yana da rai kuma sa kalau amma Abdurrahman bin Auf ya limanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ke da wannan falala duk cikin wannan al'umma din babu wanda samu wannan falala radiyallahu anhu ardahu to a lokacin da yoyi jira yace shi ba nuna masa kasuwa baya bukata duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya cikin imanin su don haka ba su dukiya ka raba ka ba su kaso mai tsoka babu matsala wannan Allah ya saukar da aya bayan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karkata zuwa ga ansarawa mutanen Madina ya yabe su Allah ce wallazina tabawwa udara wal imana min qablihim amma waɗannan su kuma da kake gani waɗanda suka zauna suka mamayi madina cewa tasu ce suka zauna a gidan imani sannan kuma suka yi imani cin manzon Allah bai zo gurin su ba kan cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka bai yi hijira ba aka tura mutane wajen mutum ashirin da bakwai suka wakilci mutanen Madina cikin su akwai kabilun Aus da Khazraj suka je suka karbi wato alƙawari tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma yi alƙawari da shi cewa ya turo sahabbansa shi ma ya yi hijira ya dawo Madina za su ba shi kara haka yi imani sama da aka tura musu mus'ab bin umair yana karantar da su addinin Allah sama da mutum 71 suka musulunta tun manzon Allah bai yi hijira ba kaga shine Allah ya yabe su yace wallazina tabawwa'u dara amma wadannan suka zauna a gidan Madina suka zauna a garin madina wani imanin suka haƙi imani imani ya shiga ratsa su a jikinsu yadda suna iya sacrifice ma'ana suna iya tare da duk abin da suke da shi don addinin musulunci ya ci gaba to waɗannan mutanen su ne ansarawa mutanen madina to su kuma yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda yayi hijira domin Allah zuwa gare su yuhibbuna man hajara ilaihim wai abu na menene wa yusiruna ala anfusihim wa law kana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba ba ka samu wata bukata game da abun da suke bayarwa suke bawa muhajirai an ba su talla ya ba su kuma sun ba wa muhajirai ba ka samu wata bukata sai mutum yace ya ba da gonansa da muhajir ba ya sake cin wannan gonan a cikin dukiyarsa in yace ya ba da rabin gidan ba ya sake waiwayin zuwa wannan rabin gidan wai don cewa ya zama dukiyarsa baya wannan Allah ce waɗanda suke wannan aiki wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna kebewa suna jurewa suna jajircewa su jure duk ko da suna son ɓangaren dukiyar da suka bawa muhajir su ko da suna son wannan dukiyar so na gaskiya da in ji sun ce sun bayar wa yi nuna ala an kusin za ka ga sun jure sun jajirce sun dage sun kauda abun a zuciyarsu walau kana yin kasasa ko da suna da so na musamman da akan wannan dukiyar haka suke sake matansu su gama idda waɗancan ɗin su aura su muhajirai da suka zo duka wannan ko da suna son waɗannan matan sun haƙura da su a duba imani irin wancan wanda suka yi an ويؤثرون ta انفسهم ولو كان بهم خصاصه التي ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والبيت kauda. rowan zucinsa shuh ne mutum ya kauda rowan da ko da ba a bashi ba ma abun ba za a ba wani ba amma in ya ga an ba wani sai ya zama to yana jin wani iri a zuciyarsa ko da ba a ba wancan din ba ma ba shi za a bawa ba amma dai in ya ga ba wancan din sai dan ji wani zirr a jikinsa to amma da ba a ba wancan din ba ma ba zai ji ba shi za a kawo ba wannan shuh kenan a gurin wasu tashin malamai to wannan wanda ya iya kauda wannan ko kuma yana son abu amma ya iya ba da shi wannan wasu malamai suka shine shuh to in ya iya kauda wannan to ula'ika humul muflihun waɗanda su ne masu rabo su ne an karawa mutanen madina kai har waɗanda suka biyo baya daga tabi'ai zuwa tabi'u tabi'i da har ila kiyami sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ce wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗanda suka biyo bayansu. su suna cewa rabbuna ya ubangijin ighfir lana ka gafarta mana wa na ikhwanina na sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da rigaye mu cikin imani shine in an ambaci sahabbai ka ce radiyallahu anhu Allah ka yadda da su ka faɗa ma ka ci nasara ne in kai ta ka faɗa in baka faɗa ba ma Allah ya faɗa a Qur'ani yace radiyallahu anhu wa radu anhu saka ka faɗan shine garaba sa ka yanki Abubakar Siddiq ka ce radiyallahu anhu Umar Faruq kace radiyallahu anhu Usman bin Nurayn kace radiyallahu anhu Ali Abi Sibtain kace radiyallahu anhu in an ce in an ce bin Auf kace radiyallahu anhu Sa'd bin Abi eh, bin Sa'id bin Zaid kace radiyallahu anhu Talha bin Ubayd kace radiyallahu anhu da sauransu gaba ɗaya Zubair bin Al-Awwam kace radiyallahu Abdullahi bin Mas'ud kace radiyallahu anhu duk sahabbai nan kace kace radiyallahu anhu su Jabir ibn Abdullah su Anas ibn Malik su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardahu su Fadl ibn al-Abbas da sauransu su Ja'far duk waɗannan radiyallahu anhum duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da an ambace su kace kace radiyallahu anhu to waɗanda suka zo bayan sahabbai kenan har zuwa rayuwar mu ta yau har zuwa waɗanda za su zo bayan mu har zuwa waɗanda za su zo zuwa tashin alƙiyama idan aka ambaci wato idan suka zo abin da suke rabbana gafir lana ya Allah ta gafarta wani wa na ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Wala wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah ka sanya kyashi ko kyama ko wani abunan matsala na jin haushi ga waɗanda suka yi imani ya Allah karka samu nake jin haushin mu ne balle wanda suka riga mu yin imani tun cince ne balle ma waɗanda suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gwagwarmayar ita da addinin Allah ربنا إنك رؤوف رحيم wannan aya tana cewa ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum da haka ba a gori wa Allah ba a gori wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sa'a ka gina addinin Allah ka gode wa Allah balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah shi ke da daman ya muku gori domin shi shirye ku zuwa ga imani shi shirye ku kai zuwa ga aikin alkhairi in kun kasance na inda ka guje cikin imanin ku inna Allah lalle Allah sai sake maimaitawa a baya ya ce wallahu ya alau ma fi samawati wa ma fil ard yanzu ma sai saki maimaitawa ya rufe suran da shi cewa inna Allah ya alamu ghaiba samawati wa ard lalle Allah shi ne masanin ya san abun da ke koye a sama da ƙasa gaba ɗaya ba masanin gaibi sai Allah illa ya alamu man fi samawati wa ard ghaiba illa Allah ka gaya musu babu wanda ya san gaibi cikin duk wanda ke sama da ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah ma ya shi uruna ayyana yubu asun haka Allah kaɗai shi ne masanin gaibi haka inna Allah ya alamu gaiba samawati wal ard lalle Allah yana sanin gaibin abun tsuya da ƙasa wallahu Allah basirun mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa bima ta amalu duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani Allah subhanahu wataala ya saka mana da alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu kuma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل innaka إنك حميد مجيد الله تغفر ثمن كرافرن mu kayafe mana zanuban mu Allah ka shirye da mu da mu bi shiriya ya Allah wa halhalin da muke ciki Allah ka dauke mana ka kawo mana sauki ya rabbal alamin masu fama da rayuwa da wahalhalu cikin abinci da talauci ya Allah ka kawo mana wadata ta inda ba mu tsammani da inda muke tsammani ya Allah ka wadata wanda suke cikin hali matsanancin hali na talauci ya Allah ka kawo sauƙi rayuwa Allah ka kawo mana wadata ga albarka a ƙasa shugabannin mu Allah ka dace da su zuwa ga abin da zama alkhairi ga rayuwar mu abin da za su yi ba daidai da Allah ka sa su gane ka su aikata Allah ka gafarta wa iyayenmu ya Allah ka fassaha musu cikin kaburburan su ya Allah ka nawwara musu cikin kaburburan su innaka samiyun qaribun mujibud da'awat Allahumma sur afatina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya Allah ka shiryar da zuriyar da iyalanmu mu Allah ka tabbatar da mu bisa shiriya innaka samiyun qaribun mujibud da'awat wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستودعك ونتوب إليك